Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Laraba, 26 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a ƙasar Kamaru kwararowa 'yan gudun hijirar boko haram daga najeriya da 'yan awaren bemen da buya sun jefa mazauna jihohin yankin cikin masifar yunwa a jamhuriyar niger kuma hukumomin kasar ne suka jagoranci aikin kona wata hodar iblis sama da kilo 200 da aka kama a hannun wani magajin gari lokacin da yake kokarin shigar da ita kasar libya kamar kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambuwal na tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga ghana To amma kafin nan ga baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu makeri. yaƙi da cin hanci da rashawa ya tsaya cika a cikin shekaru goma da suka shuɗe yayin da rashin mutunta haƙƙin bil'adama da tsarin dimokuraɗiyya ya yi ƙasa a duk sassa na duniya a cewar wani rahoton ƙungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa ta transparency international kididdigar cin hanci da rashawa da kungiyar ta fitar akan kasashe 180 ta hanyar fahimtar matsayin cin hanci da rashawa a ma'aikatan jama'a daga babu zuwa kashi 100 ta yi amfani da bayanai daga wurare masu yawa ciki har da bankin duniya rahoton irin wannan kididdigar a shekarar 2021 ya nuna kashi 86 cikin 100 a cikin waɗannan ƙasashen an samu ƙaranci ko kuma babu ƙaruwan cin hanci da rashawa a cikin shekaru goma da suka shuɗe. a cikin kasashe 180 da aka gudanar da ƙididdigar 134 na nan tamkar yadda suke a shekarar 2012 in ji roberto kukuchka jami'in shirya nazari a kungiyar transparency international wanda ya taimaka wajen hada wannan rahoton ya ce mun ga karuwar lamarin ne a cikin kasashen 25 kawai a kasashen da aka gudanar da binciken a fadin duniya sai dai mun ga kuma wasu kasashe 23 da suka yi kasa. mun ga hakan ne a duk bangarori na duniya inda ba mu ga wani karuwa sosai ba su ne gabas da tsakiya da kuma arewacin afirka Hukunci yana faɗa murya amurka kasashen da suka taka rawar gani su ne denmark finland da kuma new zealand wanda dukkaninsu suka samu maki 88 a cikin 100 a yau laraba ne rasha ta yi watsi da batun takunkumin da amurka ke niyyar ta kaka bawa shugaban rasha vladimir putin daya daga cikin hanyoyin da amurka ke niyya amfani da ita wurin mai da martani idan sojojin rasha ta kai mamaya akan makwabciyarta ukraine kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya faɗa manema labarai cewa irin waɗannan takunkuman ba su da illa a siyasance amma dai suna da lahani shugaban amurka joe biden ya yi kashedi a jiya talata cewa akwai matakai masu tsauri da kuma tarin yawa ga shugaba putin ciki har da azama shi putin kansa takunkumai idan shugaban na rasha ya ci gaba da girke sojoji 127 da ke jiran su kai hari akan iyakar ukraine ya kuma jaddada cewa babu wani daga sojojin amurka 8,500 da ke zaman shirin ko ta kwana da za su shiga yankin na ukraine sai dai za su yi aiki ne a ƙarƙashin ƙungiyar tsaro ta nato ba wai aikin amurka kanta ba amma bai yi ƙarin bayani akan lokacin da zai bada umarnin sojojin su je bakin daga a hali da ake ciki kuma jama'ai daga rasha ukraine jamus da kuma faransa suna nan suna tattaunawa a yau laraba a birnin paris yayin da ake fama da tankiya akan iyakar rasha da ukraine kasashen na yamma sun bayyana damuwa game da jirge sama da sojojin rasha dubu ɗari a yankin da kuma yiwuwar kai mamaya akan ukraine rasha ta musanta wannan batun kada ta buƙaci ƙungiyar tsaron ta nato kar ta faɗaɗa harkokinta zuwa ɓangaren rasha kakakin fadar shugaban rasha dmitry peskov ya faɗa wa manema labarai yau laraba cewa yana da ƙwarin gwiwa za a samu tattaunawa mai ma'ana a paris da kuma amfani mai tarin yawa wannan taron ya biyo bayan tattaunawa da dama da aka shirya a makon da ya gabata da ya haɗa kasashen rasha amurka da nato da kuma kungiyar tarayyar turai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau laraba aka shirya wani jirgin ruwan sojan australia zai isa tonga da wasu muhimman kayayyakin jin kai ga kasar da bala'i ta afka mata duk da batun barkewar covid-19 tsakanin ma'aikatan jirgin jami'an ma'aikatar tsaron kasar australia sun ce gwaji ya tabbatar da mutane uku a cikin jirgin na hmas adelaide sun kamu da cutar tun lokacin da suka bar brisbane a ranar juma'a zuwa kasar ta tsibirin yankin pacific a halin yanzu an killace ma'aikatan a cikin jirgin kana ba su fara nuna alamu masu tsanani ba ministan kiwon lafiyar tunga siya kala ya ce jirgin hmas adelaide zai sauke kayan ne kuma ya bar wurin nan da nan ba tare da samun cuɗanya da wani mahaluki a tsibirin ba mutane 23 da suka harbu suna nan killace a cikin jirgin a ƙarshe kafa na'urar bada numfashi mai amfani da hasken rana a wani asibiti a tsakiyar somalia yana taimakawa ainihin wurin ceto rayuka a cewar likitocin somaliya da na hukumar kiwon lafiyar duniya ta who wannan sabuwar na'urar numfashi mai amfani da hasken ranar ita ce ta farko a ƙasar somaliya kuma an kafa ta ne a asibitin hanano a garin da ke tsakiyar ƙasar shekara guda da ta wuce likitoci sun ce na'urar tana tasiri kana tana taimakawa rayuwar yara marasa lafiya wannan sabuwar hanya tana ba mu kwarin gwiwa in ji dr mamnur rahman malik wakilin hukumar who a ƙasar somaliya malik ya ce marasa lafiya 171 suka samu iskar oxygen a asibitin daga na'urar mai amfani da hasken rana daga watan fabrairu zuwa oktoban bara. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A ƙasar Kamaru, kwararowar 'yan gudun hijirar Boko Haram daga Najeriya da 'yan awaren bemen da Buya sun jefa mazauna jihohin yankin cikin masifar yunwa. Gwamnatin kamar da Bankin Duniya sun gudanar da wani taro a Gwandare. don taimakawa manoman da fari da kuma sauyin yanayi ya shafa daga adamawan kamaru ga wakilin muhammad rabiu dan ba da karin bayani yan kungiyan aware da ke cikin yankin bamen da daboya yan boko haram da suka yi kakatutu a kasar marwa da kuma masu garkuwa da 'yan adam a kasar gaundare sun jefa waɗannan jihohin cikin hali na tsaka mai wuya al'umman da suke zaune cikin waɗannan yankunan na fuskantar matsalan yunwa a saboda ganin taɓarɓarewan wannan al'amarin da kuma duban yadda batun noma ya ja da baya haɗakar gwamnatin kamaru da bankin duniya ta yi hoɓɓasa domin kare al'umman da ke zaune cikin wannan yanki da matsalan yunwa wadata abinci mai nagarta da kuma sanin cewa talaka ya samu abin sawa a bakin kyauta ta lamarin noma sanar da su hikimomi domin kukutar da su tsananin yanayi a ƙarƙashin Proje Pulka. Mr. Louis Forbele shine wakilin Bankin Duniya. Proje Pulka Proje ne wanda ya zo a daidai lokacin da ake da bukata. Wannan zai taimaka ma manoma da makiyayan da suke nan jihar Adamawa domin su samu su bunƙasa sana'o'in nasu. Hakan zai hana wato al'umman da suke yankin Adamawa wato kalubalantar matsalan yunwa. Kwararan 'yan gudun hijiran Boko Haram da 'yan awarin Bamenda da Boya waɗanda suka zo suka riski 'yan kidnapping da ke nan Adamawan Kamaru sun tarwatsa tattalin manoma da makiyaya ta yadda suke ganin cewa har idan ba tallafi suka samu ba to fa ba za su da tudun na tsira ba ga ra'ayin alhaji amadu ɗanba a matsayi na manomi makiyayi duka ana gwa masu abokanan tafiya ne a game da wannan taro da aka yi a nan ga dare wato na gwamnatin kamaru da kuma bankin duniya abu ne muhimmi da gaske wanda yake zai taimaka domin matsalan fari da kiyaye shi muhalli ya zama dole ne tun da yake gashi nan muna gani da muna jinsa a nesa amma gashi yanzu ya matso kusan muna ganin shi tun da yake yana kawo matsaloli na yunwa ba masu kiwo ba sa samun abin da za ciyar da dabbobi dole yana zama akwai matsaloli tsakanin makiyaya da manoma to abu ne wanda yake faruwa kullum gashi nan ana ganin shi to muna fatan a wannan taro da aka yi ya zama na cewa za mu gani a ƙasa a alƙawuran da aka yi mana an cika mana shi. Bai makiyaya manoma taimako ta yanda za su yi sayayya bisa bukatar aikin nasu dasa dabaru masu taimaka musu hangan hatsarin da ya tinkare su gabanin ya bayyana zaburar da su ta yanda za su rungumi aikin nasu hannu biyu shine burin haɗaka. Ni ne Audu Makama. karin abin da nake so muke gudarwa nake son fada a wannan shani da yake tafiya a wannan ƙasa namu duniyar ta rikice. makiyayanmu manomanmu wanda suke nan shashin adamawa da wanda suke shashin bamin da boya duk gari ya rikice kowa inda yake ya ƙaura dalilin wannan sungurlan gwamnatin kamaru ta ɗauki nauyi cewa za ta taimaka ma makiyaya manoma duk kowaye ya ƙaura inda yake dalilin tsoro a sakamakon wannan taron haɗakar manoma da kuma makiyaya sun fahimci cewa idan ana burin haƙun ya cimma ruwa to fashe a yi tsayuwar daka a yaƙi cin hanci muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka da gangaundar cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammad rabiu ɗanba za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar nijar hukumomin kasar sun jagoranci aikin kona hodar iblis ɗin nan sama da kilo ɗari biyu da aka kama a farkon watan nan na janairu a hannun wani magajin gari lokacin da yake kokarin shigar da ita kasar libya wakilin murya amurka a yamai sulamu barma ya aiko mana karin bayani A bisa al'ada ayyukan kona miyagun kwayoyi abu ne da ake gudanarwa a albarkacin ranar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi da ake shagulgulanta a kowace ranar 26 ga watan Yuni. To amma lura da girman cafkar da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta yi a wannan karan ya sa hukumomi neman izinin kotu domin kona hodar iblis ɗin nan kilogram 214 da yanka da aka kama a ranar uku ga watan janairun 2022 a hannun magajin garin fashi na yankin agares domin kawar da dukkan wani shaku daga kawunan jama'a jami'an tsaron hukumar okritis sun fara ne da aikin tantance darajar wannan haja da a can farko aka bayyana cewa koken ce gangariya bayan kammala aikin gwaje-gwaje daga bisani an kona ta a kan idon ministan shari'a da takwaransa na cikin gida 'yan jarida da jami'an kungiyoyin kwararren hula da aka gayyato takanas domin zama shaidu a wannan aiki da ya gudana a kwaryar birnin yamai alkali mai shigar da kara a kotun ya mai shari'a sha'ibu musa ya yi mana karin bayani kowa ya tabbatar da cewa ba abin da muke koyowa bisa kan haraka kwaya abu ne wanda mun ɗauki niyya za mu yi shi kowa ya gani abin da ake yi kuma mu yi shi bisa kan ka'ida kuma kun gani kayan a kona ta sai da muka tambayi juji mai bincike dama a kona ta shi ma ya diba ya ga cikin dokokin ƙasa tabbat ana ya kona ta ya ba mu dama ya ce mu kona ta kuma da sharhi in za mu kona ta sai mun zo mun gwada mun tabbatar da kwaya ce wadda muka kama gaban kowa da kowa fataucin miyagun kwayoyi wani abu ne da aka yi amanar cewa ya taka rawa sosai wajen taɓarɓarewar sha'anin tsaro a 'yan shekarun nan saboda yadda ake amfani da kuɗaɗen shigarta wajen ɗaukar ɗawainiyar ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi wannan yanki mafari kenan masu wannan haramtacciyar sana'a suka dage wajen shigo da tsadaddiyarta da nufin batar da ita a nan nishar ko kuma su ratsa ƙasar akan hanyar su ta zuwa wasu ƙasashen na daban in ji ministan shari'a muhammad ikta wanne ya jagoranci wannan aiki la drogue dure à haute valeur marchande qui fait l'objet des trafics, soit à destination du Niger, soit en transit en direction d'autres pays. Ko a jajibirin wannan aiki na kona hodar Iblis, hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi Okritis ta gabatar da wani ɗan Najeriya da ta ce ta kama a filin jirgin saman Jore Hamani lokacin da yake ƙoƙarin aika wani nau'in ƙwayar methamphetamine kilogram ɗaya da kusan rabi zuwa ƙasar Australia. Komisar principal Dr. Abu Muntari shine kakakin 'yan sanda na ƙasa. Kilo guda ce da gram 433. An ka naɗe cikin sangu tare da wata 'yan mantala ta 'yan yara kamar abin warginsu hakan ga. Za a aika ta a ƙasar Australia. Wajen bincike, abokan aikinmu da ke can filin jirgin sai suka gane cewa a abin da aka naɗa aka yi sanhun da shi an kurda kuma wasu abubuwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman. Hali yanzu dai sassan kasar najeriya na fama da rashin tsaro musamman a arewacin kasar tamu wannan shi ya zaburar da jami'an tsaro da ma kungiyoyin taimako ko agaji na addinin krista da na addinin musulunci don ba da tasu gudunmuwa domin a sami dawwammamin tsaro da zaman lafiya a cikin al'ummar najeriya a cikin matakan da kungiyoyin ba da taimako ko agaji na kungiyar izala na ƙasa ke ɗauka shine yin tarurruka a lokaci-lokaci daga wannan wannan jiha zuwa wannan jiha don tattauna matakai dalla-dalla ta yadda za a taimakawa sauran jami'an tsaro da gwamnati a kokarin da suke yi na shawukan daɗaɗɗen rashin tsaron da ya zama kadangaren bakin tulu da kokari da hoɓɓasa da jami'an tsaro da ma gwamnatin ke yi har da ƙungiyoyin ba da agaji ko taimako wajen ganin cewa ƙasar mu Najeriya ta zauna lafiya. In ji daraktan agaji na ƙungiyar Izala na ƙasa baki ɗaya. bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sunana mustafa imam sitti daraktan agaji na kungiyar jama'a ce zalatul bid'a iqamatu sunna ta kasa baki daya Allah gafarta malam me ya birnin Ibadan yau to da yake tafe da mu zuwa wannan jiha ta Oyo babban birnin Ibadan shine gabatar da taron mu da muke yi a kowanne bayan wata uku alhamdulillah taron da muka yi a baya shine muka yi shi a jihar Niger. A nan muka tabbatar da zuwa mu wannan gari ko wannan jiha ta jihar Oyo. Wanda yanzu ana neman wata uku kenan da 'yan kwanaki. Mun zo ne domin yin wannan taro na shugabannin jihohi da sakatarorinsu da kuma ainihin su shugabanni na ƙasa baki daya domin tattauna al'amuran da ya shafi wannan kungiya tamu ta 'yan agaji ta jama'a ce zalatul bida ya kama ta sunna da kuma kalubalen da kasar mu ta shiga ciki domin mu duba mu ga wanne fage ne za mu iya ɗauka domin ba da namu gudunmuwar kamar yadda aka saba a cikin ayyukanmu na taimako da muka nema ko muke gabatarwa a kowane irin aikace-aikace da yake bujiro mana a cikin wannan ƙasa tamu musamman da wajen ma ƙasar tamu najeriya a cikin najeriya akwai kalubale irin na tsaro misali irin waɗannan tarurruka da kuka yi a nan Ibadan. Ko akwai wata rawa da za ku taka a game da abin da ya shafi yanayin tsaro a Najeriya? Alhamdulillah kamar yadda aka san wannan kungiya ta mu ta jama'ati zalatul bida kamata sunna yan agajinta fagen da muka dauka shine ba da taimako da tsaro kuma duk wanda ya san yan agajin wannan kungiya ya santa da ba da gudunmawa akan fannin tsara. Wannan fage yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo mu wannan jiha ta Oyo domin mu tattauna mu gaba ainihin wannan wani waje ne za mu ɗauka kuma wace irin gudunmawa za mu bada bisa wannan taɓarɓarewa da lalacewar ainihin tsaro musamman a yankinmu na arewa. Da yake gashi ɗakin ku bai shafi rika makami ba. To ta yaya za ku bada gudunmawa a game da tsaro? Za ku bada shi ne a game da shawarwari ko kuma a game da me? To a tsarinmu ma babu ɗaukan makami. Ba mu da wani abu da ya wuce gudunmawar da muke barawa ko tallafi da sauran abubuwa wanda suka ta'allaka da wannan. Yau a matsayin matsayinka na ɗan Najeriya kuma a wanda ya fice a wajen wayar da kan al'umma a wanda ya fice a wajen ba da gudunmawa da tallafi da sauransu al'umman mu ta Najeriya suna da bukatar waɗannan abubuwa wato wayar da kai da ba da tallafi da kuma ainihin ɗaukar matakaiya na ainihin fahimtar da jama'a su san haƙƙin da ke tattare da su tsakaninsu da gwamnati gwamnati kuma ta san haƙƙin da ke tattare da ita tsakaninta da talakawanta wannan al'amari da wannan kungiya ta dauka babban al'amari ne wanda da Allah zai sa al'umman Najeriya su fahimci wannan mu koma da tsari irin namu na da duk wani bako wanda ke kasan nan ko wanda ya shigo kasan nan idan zai canza gari ko zai koma daga wannan gari zuwa wannan gari ya ba da kansa ga ainihin hukuma ko ainihin jami'ai ko masu unguwanni ko masu sarauta ya zo ya ce a'a yau wannan gari na oyo yau gashi na dawo daga arewa na zo nan ya je wajen sarkin hausawa in ba haushe ne in bai rabe ne ko in ya ya zo ya gabatar da kansa to in kuwa har jami'an tsaro za su ɗauki wannan matakin to ya zama wajibi a gare mu a wayar da al'ummar najeriya talakawan ƙasar nan su san su a'udhu billahi samil alimi na shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana muhammadu kabiru sa'id gusau zamfara state me za a ce ka samu ga wannan taro na yau mun zo ne mu kara fahimtar da ainihin magoya bayan mu ga wannan tafiya su kara jajircewa wajen ilmantarwa da wayar da kan mutane tun daga ainihin matakin a yara har zuwa girmansu saboda in an ka samu kyakkyawar tarbiyya da da'a to duk wani abu na rikici ko na shiga cikin wani hali kakana kya wanda zai gurbata mana wannan kasa ta mai albarka najeriya ba za a same shi ba wani fanni ne wannan taron naku ya mai da hankali kacho kam ya mai da hankali kashi uku na ɗaya akwai abin da za mu fuskanta wanda ake ce ma ainihin watan azumi wajen ba da tsaro ga masu tafsir da kuma sauran al'amura kashi na biyu shine fuskantar ranar idi da ganin cewar kuma shi kuma menene wace irin gudunmawa za mu baya a wannan ranar kashi na uku shine kara ci gaba da du'a'i na umarnin da Sheikh Abdullahi Balalo shugaban wannan kungiya na kasa ya bayar cewa a tahi tsaye a taimaki gwamnatin Najeriya da du'a'o'i alkanut ko yaushe da kuma bayar da ainihin tallafi ga waɗanda Allah ta'ala ya sa ibtila'i ya faɗa musu na 'yan gudun hijira sunana Muhammad Sani Abubakar mataimakin National darakta na ƙasa amma daga mina jihar Niger. Da mi za ka koma da shi jihar Niger a game da wannan taro na Ibadan? Kamar yadda aka sani shugabanci yana da tsari. Daman ana tattauna abubuwa wasu ne za su ɗauka su je su isar ma da mutane. Muhimman abubuwa an ambace su. Ka ga magana tsaron nan a wayar da kan mutane kowa ya san abin da ya kamata ya kai rahoto inda ya kamata ya kai rahoto ga abin da bai gamsu da shi ba a anguwansu a lungunsu duk abin da bai gani ba in rahoto ya kama ya gaya ma mai anguwa ne gama ya gaya ma mai anguwa in ya kama kai wurin jami'an tsaro ne ga wani abu da nake gani wannan yana cikin abin da muke so mu je mu isar ma da su wanda suke su namu jihar Najeriya tana ɗaya daga cikin jihohin da wato satan mutane kama jama'a da neman kuɗin fansa yi yawa wannan yana cikin abin da kuka tattauna a wannan taro na Ibadan ai kafin ma mu zo taro na Ibadan ita majalisar ƙasa ta san matsalar da naija take ciki akwai shawarwari wanda ba zai yiwu a faɗe su ba a irin wannan kafar domin ganin cewar an ba da duk gudunmawa da ta kamata a shawo kan wannan tsara. Da sunana Ilyasu Alhaji Akilu ni ne daraktan agaji na jihar Borno. Me ya kawo ka anan Ibadan a game da wannan taro naku na yau? To alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulullah ba babban abin da ya kawo mu garin Ibadan mun zo ne domin mu halarci taron koli na majalisar agaji ta ƙasa da kuma wakilan jihohi. Alhamdulillah makasudin halartar wannan taro shine tattaunawa kan abin da ya shafi matsalar ƙasa musamman abin da ya shafi shafi haraka ta tsaro da kuma yadda su 'yan agaji za su ba da gudunmawa akan abin da ya shafi harka ta tsaron lafiyar jama'a da kuma taimakawa jami'an tsaro wajen ganin an shayo kan matsalar tsaro wannan shine ɗaya daga cikin makasudin abin da ya haɗa mu a wannan wuri sannan kuma mu sada zumunci mu ga 'yan uwa mu yi zumunci wannan shine babban abin da ya haɗa mu a wannan waje insha Allah ta'ala Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya A gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Mambobin majalisar zantarwar hukumar kwallon kafar Ghana za su sadu yau don sake nazarin aikin kwamitotin fasaha da na manajojin black stars bayan sun gabatar da rahoton su a ranar talata a cikin wani taro tsakanin ma'aikatan ministan da ke kula da matasa da wasannin motsa jiki da kuma jami'an hukumar kwallon kafa ta gana ranar juma'a gwamnati ta ba da umarnin cewar a soke kwamitocin manajoji da aikin fasahar black stars na yanzu a yayin wannan taro ma'aikatar ministan ya bayyana irin bacin rai ɗiyan ghana da gwamnati suka shiga dangane da mugunyar rawar da black stars ta taka a gasar cin kofin nahiyar afirka da ake ciki yanzu haka a kasar kamaru ma'aikatar akan haka ta bukaci gfa da sake nazarin aiki da matsayin ma'aikatan fasaha da kuma kocin din black stars milovan radovich da zarar kwamitin na fa ta miƙa rahotonta ta bayan nazarin za a rusa duk kwamitocin fasahar manejojin tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana georgia free ya gabatar da jerin manyan masu koyar da kwallo 'yan Ghana da suka cancanci koyar da Blasters wasa. Hukumar kwallon da Ghana dai na shan suka ko kuma dai matsi ta sallami Milivan bayan buruntu da Blasters sun kai a gasar cin kofin nahiyar Afirka a Kamaru. George Afriyo kuma ya shiga cikin kiraye-kirayen da ake yi na Akori Milivan Rajevic ya zargi dan shekara 67 da alhakin gazawan Ghana a gasan ni a gani na. George buwatin na da kyau haka otu ado ya wurta tanko ibrahim kusa fiyasiki duk za su iya yin wannan aiki su maye milivan asar ghana za ta iya neman wani wuri na daban a wajen ƙasar inda za ta karɓi bakuncin nigeria a wasan karshe na neman shiga gasar cin kofin duniya wannan kuwa saboda ra'ayin hukumar da ke kula da wasannin ne na kulle filin wasan cape coast daga duk harkokin wasanni hukumar caf a wata zantarwa na baya-bayan nan ta bukaci a yi gyaran filayen wasanni domin wasannin karshe na shiga gasar cin kofin duniya inda ta ambata crossport stadium da cape coast stadium a matsayin inda za a yi irin waɗannan wasanni a halin yanzu an nuna damuwa ainihin game da halin filin wasan accra sports stadium yayin da filin wasan accra wadda ya sanadin a ce hukumar kwallon kafar ghana tara bayan wasanta da South Tomi and principe tsohon kocin najeriya christian chuku ya yi kira a naɗa sabon maneja wa ƙungiyar kwallon ƙafar ƙasar tarayyar najeriya kan wasan ƙarshe na shiga gasan cin kofin duniya da ghana cikin watan maris super eagles za su yi artabu da blasters a wasan ƙarshe na shiga gasar cin kofin duniya a qatar sai dai bayan an yi waje da ita daga gasar cin kofin nahiyar afirka kocin ɗin da an kabari eagles augustin agwavon ya sauka daga matsayin kowa ya ya manta da afcon a mai da hankali ga karawa da ghana don shiga gasar cin kofin duniya ni dai a gani na a bari egovan ya ci gaba da aiki da super eagles to amma in hukumar kwallon kafar nigeria na ganin lallai tana bukatar sakiya ne ta yi wannan sakiyar bayan kara wannan da ghana da wannan muka iso ƙarshen labarin wasan nan radwanan la mukyara ba sashen hausa na muryar amurka akra ghana To a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. To baballa a takaice yaƙi da cin hanci da rashawa ya tsaya cika cikin shekaru goma da suka shuɗe yayin da rashin mutunta haƙƙin bil'adama da tsarin dimokuraɗiyya ya yi ƙasa a duk sassa na duniya a cewar wani rahoton ƙungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa ta transparency international kididdigar cin hanci da rashawa da kungiyar ta fitar akan kasashe 180 ta hanyar fahimtar matsayin cin hanci da rashawa a ma'aikatan jama'a daga babu zuwa kashi 100 ta yi amfani da bayanai daga wurare masu yawa ciki har da bankin duniya a yau laraba ne rasha ta yi watsi da batun takunkumin da amurka ke niyyar ta kakaba bawa shugaban rasha vladimir putin daya daga cikin hanyoyin da amurka ke niyya amfani da ita wurin mai da martani idan sojojin rasha ta kai mamaya akan makwabciyarta ukraine kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya faɗa wa manema labarai cewa irin waɗannan takunkuman ba su da illa a siyasance amma dai suna da lahani a ƙarshe a yau laraba aka shirya wani jirgin ruwan sojan australia zai isa tonga da wasu muhimman kayayyakin jin kai ga ƙasar da bala'i ta afka mata duk da batun barkewar covid-19 tsakanin ma'aikatan jirgin jami'an ma'aikatar tsaron ƙasar australia sun ce gwaji ya tabbatar da mutane uku a cikin jirgin na hmas adelaide sun kamu da cutar tun lokacin da suka bar brisbane a ranar juma'a zuwa ƙasar ta tsibirin yankin pacific a halin yanzu an killace ma'aikatan a cikin jirgin kana ba su fara nuna alamu masu tsanani ba. To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar na ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.